Ezekiyel Sura uku Ya kuma ce mini, Ɗan mutum, ka ci abin da yake a gabanka, ka ci wannan littafi, sa'an nan ka tafi ka yi magana wa gidan Isra'ila, saboda haka na buɗe bakina ya kuma ba ni littafin in ci, sai ya ce mini, Ɗan mutum, ka ci wannan littafin da nake baka, ka kuma cika cikinka da shi, sai na ci shi, ya kuma yi zaƙi kamar zuma a bakina. Sa'an nan ya ce mini, Ɗan mutum, yanzu ka tafi gidan Isra'ila ka faɗa kalmomina gare su, ba ina aiken ka wurin mutanen da suke da baƙon harshe da kuma yare mai wuya ba ne, amma zuwa ga gidan Isra'ila ne, ba ga mutane da yawa na baƙon harshe da yare mai wuya waɗanda ba ka san kalmominsu ba, tabbatacce, da na aike ka wurin irinsu, da sun saurare ka. Amma gidan Isra'ila ba sa niyya su saurare ka, domin ba sa niyya su saurare ni, gama dukan gidan Isra'ila sun taurare suna kuma ƙin ji, amma zan sa ka zama mai taurin kai da taurin zuciya kamar su, zan sa goshinka ya zama da tauri fiye da dutsen ƙanƙara mai ƙarfi, kada ka ji tsoronsu ko ka firgita ta wurinsu, ko da yake su gidan ’yan tawaye ne. Ya kuma ce mini, Ɗan mutum, ka ji da kyau. ka kuma lura da dukan kalmomin da nake maka magana, ka tafi yanzu zuwa ga ’yan'uwanka waɗanda suke zaman bauta ka yi musu magana ka ce musu, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ko ku ji ko kada ku ji. Sa'an nan Ruhu ya ɗaga ni sama, a bayana na ji wata ƙarar babbar motsi na cewa, Bari a yabi ɗaukakar Ubangiji a wurin zamansa. Ƙarar fikafikan rayayyun halittun nan ne suke goge junansu da kuma ƙarar da'irorin nan da suke kusa da su, ƙarar babban motsi. Sa'an nan Ruhu ya ɗaga ni sama ya kuma tafi da ni, na kuwa tafi da ɓacin rai da kuma fushin ruhuna, tare da hannun mai ƙarfi na Ubangiji a bisana, na zo wurin masu zaman bautan da suke zama a Tel Abib kusa da kogin Kebar, a can kuwa inda suke zama, na zauna a cikinsu kwana bakwai ina mamaki, kashedi ga Isra'ila. A ƙarshen kwana bakwai ɗin magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, na mai da kai mai tsaro don gidan Isra'ila, saboda haka ka ji maganar da zan yi ka kuma yi musu kashedin nan da ya fito daga gare ni, in na ce mugu. lalle za ka mutu, ba ka kuwa yi masa kashedi ko ka tsawata masa a kan mugayen hanyoyinsa don ya ceci ransa ba, wannan mugun zai mutu saboda zunubinsa, zan kuwa nemi hakkin jininsa a hannunka, amma in ka yi wa mugun kashedi bai kuwa juya daga mugayen hanyoyinsa ba, zai mutu saboda zunubinsa, amma kai kam za ka kuɓuta, har yanzu in mai adalci ya juya daga adalcinsa ya aikata mugunta, na kuma sa abin tuntuɓe a gabansa, zai mutu, da yake ba ka yi masa kahedi ba, zai mutu saboda zunubinsa, ba za a tuna da abin adalcin da ya yi ba, zan kuwa nemi hakkin jininsa a hannunka, amma in ka yi wa mai adalcin kashedi, kada ya yi zunubi, bai kuwa yi zunubi ba, tabbatacce zai rayu, saboda ya ji kashedin. kuma kai kam za ka kuɓuta; hannun Ubangiji ya kasance a kaina a can, ya kuma ce mini, Tashi ka tafi zuwa fili, a can kuwa zan yi maka magana, saboda haka na tashi na tafi fili, ɗaukakar Ubangiji kuwa ta tsaya a can, kamar ɗaukakar da na gani kusa da kogin Kebar, sai na faɗi rubda ciki, sai Ruhun ya sauko a kaina, ya kuma ɗaga ni na tsaya a ƙafafuna. ya yi mini magana ya ce, Ka fita ka rufe kanka a cikin gida, kuma kai, ɗan mutum, za su ɗaura ka da igiyoyi, za a ɗaure ka yadda ba za ka iya fita a cikin mutane ba, zan sa harshenka ya manne wa dasashinka don ka yi shiru ka kuma kāsa tsawata musu, ko da yake su gidan ’yan tawaye ne, amma sa'ad da na yi maka magana. Zan buɗe bakinka, za ka kuwa faɗa musu cewa, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka ya faɗa,’ duk mai ji ya ji, kuma duk wanda ya ƙi ji, ya ƙi ji, gama su gida ne na ’yan tawaye.